النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga الله تعالى da ya kaddara ban masu wannan masallacin mai albarka masallacin tunawa da babban malamin ashe abubakar iman ikara allah ya kanka da rama a wannan safiya ta shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi da ashirin da takwas ga watan a uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya muna nan dai a cikin tafsirin mu na tafsirin suratun nur yau za mu tashi daidai faɗin Allah ta'ala kullil mu'mini ne ya gudu min abusari jin wa yanka jin koro da hudu fatan ma Allah ta'ala ya samu karanta daidai ya mana da rikki gina mutakatar wajen aiki da daidai sai ya ji. أعوذ المؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بما يصنعون نعم الله تبارك وتعالى yana so ya shirya da mummuni zuwa ga wani aiki da zai sa su kiyaye kawunansu daga fitina sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce kul ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ya ma'aikin Allah ka gaya ka gaya wa mummunai cewa su rinse idanu Mana ma'ana kada su ringa yin kallo zuwa ga abin da Allah ya haramta kalla wa yahfazu furujahum sannan kuma su kiyaye al'aurarsu kas je su aikata wani abu wanda zai fusa ta Allah ta baraka wa ta'ala zalika azkalahum yin wannan shine ya fi tsarki a gare su inna allaha kabirun bima yasna'un lalle Allah ta baraka wa ta'ala masani ne game da abin da suke aikatawa wannan ayar malamai sukan yi kokarin bayanin da ita da ta gabanta alaƙar da ke tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu da kuma ayoyin baya nan malam yace na Allahu tabaraka wa ta'ala fil ayati sabiqa Allah ya yi hani a ayoyin da ta gabata an dukuli buyutil ghairi dunal idari ma'ana ayoyin baya sun yi bayani akan hani cewa wani kake je ya shiga gidan wani ba tare da izini ba وذلك لئلا تقى أبصارهم وأسماعهم على ما لا يحب أهل البيت الإطلاع عليه ألا يا هنا ولا لي جنكر يا زما ولا باق ولا باق الجدا بياجي يا جا هو يا جا أبن دعشي أو الجدا شيسا ألا من شيسا كيتي يعني بإذن أو سماؤه min asrarihim wa ahwalihim al wa awratihim ko kuma ya je ji sirrin su da halayen su ko ya ji wani abu wanda yake wato aibun su ne al'aura ne a gare su wa fil hadith malam yace a cikin hadisi an ce inna ma ju'ila al-istizan min ajli al-basar an umarci mutane in za su shiga gidan jama'a ne su nemi izini saboda kar idan su ga abin da bai kamata su gani ba malam yace thumma atba'a zalika bi amri almu'minina wal mu'minati umuman sannan bayan waɗancan ayoyi sai Allah ya biyo baya da wasu ayoyin da yake umartar mu'minai maza da mata gaba ɗaya bi gabbi absarihim su ringa rinse idanunsu wa hifdi auratihim su ringa kiyaye al'aurar su kasance su aikata abin da ba daidai ba wa mumina ce khassatan sannan a aya kai gaba sai Allah ya umarci mu'mina kawai banda namiji bi adami ibda'i zinatihinna cewa mata kada su ringa bayyanar da adansu wa bil hijabi Allah ya umarce su da su ringa sa hijabi wa tafatturi da kuma sitar ta jiki wa zalika min a'zami asbabi من أعظم الأسباب للبعد عن الفاحشة والسلامة minha waɗannan matakai in ɗan adam ya ɗauka su ne za su fi zama dalilai na nisantar alfasha da kuma kukuta daga aikata alfasha malam yace fa inna man hama haula hima domin duk wanda ya je yana yawo a bakin iyaka yushiku an yarta fihi nan take zai fada kan wannan iyakar ya je ciwo in kawo dabbobin ka bakin gonar wani suna kiwo a nan to da sannu za ga sun je cikin gonarsa ma'ana in ka a kana yin abubuwan da Allah ya haramta to da ƙarshe kuma za ka faɗa zuwa ga babban laifin da Allah ta'ala ya haramta to wannan ayar ta yi magana a kan mumine hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali yana fassara wannan aya jalil ah, jarir ibn abdullahi al-bajali yake cewa sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa an nazarin fuja'a manzala ta tun da Allah ya ce mu rintse idanuwan to wani sa'in baka an kara ba kwatsam sai ka kaska ya kai kan wata mace shine kallon fuja'a kallon da ba shirya mai kai ba kawai kana kallon wani guri za ka iya gamuwa da abin da Allah yake kada ya kalla sai ce fa amara ni an asri fa basari sai manzon Allah sallallahu alaihi ya umarni ce cewa ina kallon inda Allah bai ce da kalla ba to in kauda ido domin dawamar da idan shine zai sama wani abu a cikin ranka wannan hadisi yana cikin littafin muslim da littafin abu dawud da kuma sunan tirmidhi sannan hadisi yana cikin musnad na imamu ahmad al'imam ibn kasir yake cewa wasarfu a ammu fa innahu kad yakunu ila al'abd wa ila jihatin ukhra cewa mutum yana ɗaukan fuskarsa sai ya mutum da bai kamata ya kalla ba manzo Allah ya kau da idanka ibn taymiya ko ka ibn ibn kasir yace ko kai kasa da idanka ko kuma ka kalli wani gefen da idanka ba gefen da ita wannan matar ta ba idan mun kalli hadisin Suleiman ibn Buraida yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li aliyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da sayyidina Ali ya Ali ya kai aliyu la tattabi'in nadratan nadra ma'ana kada la tattabi'in nadratin nadra kada kallon ka ya ringa bin kallo misali kaga addini ya ce in ka daga kanka ka kalli ka gama ta taho wacce ba taka ba ko da kanka ko kai kasa da kanka to sai manzo Allah ya ce da sai na rika da kallo ya ringa mun kallo bayan ka kalla ka san cewa ga abin da ke cewa kuma ka ci gaba da kalla manzo Allah sallama ya ce da sai na ali kada kai wannan manzo Allah ya ce da sai na ali kada kai wannan fa inna lakal ula domin kallo na farko wanda baka sani ba ka yi shi wannan naka ne babu zunubi a ciki amma walai talaka fil akhira amma kallo na biyu ba naka ne tun da ka kalla a karo na biyu kuma wannan ka dauki zunubi wannan hadisin yana cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi kuma hadisin ya haka idan mun kalla hadisin abu sa'id al-khudri hadisin abu sa'id al-khudri yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal julus ala turuqat azala yana ga sahabbai na hana ku zama a bakin hanya zaman bakin hanya yana kai mutum zuwa ga halaka shine zaman majalisa da maza ke a zo bakin titi a kafa majalisa duk matar da ta zo wucewa sai an san mata wane ce ta yi kiba an sani ta rami ma an sani azala ya hada irin wannan zaman da yake da sahabbai na hana ku zaman bakin hanya kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam malana buddun min majalisina na ta'addatu fiha yace ai babu ban makawa ba mu da wani guri mu dan zauna bizancen duniya sai wannan gurin in mun zo gaban ka sai zancen imani sai zancen karatu sai zancen qur'ani amma wannan majalisar ta mu ta bakin titi sai da sai muke iya zama mu dan tattauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza abaitum illa al majali in kun dage sai kun zauna a bakin hanya to ba damuwa amma fa a'tu tariqa haqqaha to ku ba wa bakin hanya haƙƙinsa duk namijin da ya san zai zo bakin hanya ya zauna ya ringa jira to akwai haƙƙin da sai ya cika su in bai cika ba ya saba ma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka ce wa ma haqqu tariqi ya rasulullah menene haƙƙin hanya ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai ce gazzul basar na farko rinsa ido in ka zauna a bakin titi ba za ka kalli duk abin da Allah ya haramta maka kalla ba wannan shi ne sharadi na farko duk namijin da zai zauna a bakin titi zaman majalisa to ba zai kalli matar kowa balle ya gano wanki ta fito. shi ne gazzul basar wa kafful ada sannan sai ya kiyaye harshensa ba zai faɗi maganar wani ba ba zai yi wata magana da za ta ja mai zunubi da fushin Allah ba shine wa kafful ada na uku shine wa raddu salam sannan duk wanda ya wuce ma sallama wajibi ne sai ka ansa sannan na hudu wa amrun bil ma'ruf dole sai ka rinka yin umarni da kyakkyawa kaga an ta an yin sallah ka ce a tashi ai sallah ka ki an yin kaza ka ce a tashi ai kaza sannan wa nahyun anil munkar sannan kuma kai hanyar da mummunan aiki to duk mutumin da zai zama majalisa waɗannan su ne haƙoƙi guda biyar da zai ciki kamar da yadda wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim da sunan abi dawud gabdul basar wa kafful ada wa raddu salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar wannan su ne dalilan zama akan hanya me alaƙar wannan hadisi da ayat da shi ne shine gabdul basar rinsa ido dole ne ka rinsa idan ka ba za ka rinka kallon matan da ba naka ba na daga cikin hadisin da zai fito mana fili shine hadisin abu umama albajili yadda dai wannan hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi amma dai a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye min abubuwa shida in kun kiyaye abubuwa shida ni kuma zan lamunce muku shiga aljanna اقفلوا لي بست اقفل لكم بالجنه ku kiyaye min abubuwa guda shida ni kuma zan muku lamunin shiga gidan aljanna na farko ce ila haddasa ahadukum fala ne in ɗayan ku zai zance karya kuskure ya karya in yana karya to wannan ya warware wannan alƙawarin manzo Allah ba zai lamunce mai shiga aljanna ba jin magana da zaki faɗa ya zama gaskiya ne jin magana da zaki faɗa ya zama gaskiya ne shi sa manzal kalma ce iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa ma yazalu ar rajul yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda allahi kadhaba manzal yake na hane ku da yin ƙarya domin ƙarya takan kai mutum ne zuwa ga ya aikata fajirci shi kuma fajirci yana kai mutum ne zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana ƙoƙarin yin ƙarya har sai an rubuta shi a gurin Allah matsalaci in kuma aka rubuta ka a gurin Allah shi to za ka shiga wuta abu na biyu wa idza tumina fala yaqul in an ba wa mutum amana karye amana kowace iri amana ta dukiya in an baka karkace amanar Allah karkace aure amana ne karki da ci amana aurenki ta hanyar kina da aure kina mu'amala da wani namiji a wani, kina da aure kina haɗintar mijinki a cikin gidansa akan dukiyarsa ko 'ya'yansa Allah ya hore miki 'ya'ya kada ki ci amana su ki ɗora su akan tafarkin da ya dace idan yanzu kina da kishiya sai kika sa 'ya'yanki suke yi wa kishiyar rashin kunya to kin ci amana su domin abin da ke koya musu mummunar ɗabi'a ne kuma ba ya duk koya ɗinki mummunar ɗabi'a ba na farko dai a musulunci dole ne karami ya girma babba sai kuma kin sa ya rena babba kin ga wannan kin koya mai saba ma Allah cin amana ne cin amana ne wannan kuma ranar alkiyama dan naki zai gane kin ci amana ka kuma za ku tsine juna ke da shi a farfajiyar alkiyama domin ya daga cikin ɗabi'ar mata wai idan suna kishi da da mace kuma sai sun sa 'ya'yansu a ciki da haka ita ta gallaza wa matar ‘ya'yanta ma kuma su gallaza mata daga ƙarshe za ta zo ta haifi nata ‘ya'yan kuma Allah zai ɗaukaka su a cikin gida da ke da naki da ke koya musu halin banza duk sai kun dawo ƙarƙashin su dole sai kun dawo ƙarƙashin kuma kin ci amana ɗanki domin kin koya ɗanki rashin kunya kin koya mai mummunar ɗabi'a da haka in ba mutum amana ya bayar wa ida wa'ada fala yakhlif idan mutum yi alkawari kada ya saba in kin yi alkawari kada ki saba sannan sai ce wa gabzo absarakum sannan wa guddu absarakum ku ringa rinta idan kar mu ta ringa kallon namijin da ba nata ba kan namijin ringa kallon matar da ba ta ta wa kuffu aidiyakum ku kiyaye hannunku kada ku yi laifi da hannu kada ku sata kada ku daki wani kada ku rubuta gaibu ku ɗebi kuɗin al'umma ta hanyar gwamnati duka ku yi wannan wa fa zu furujakum sannan ku kiyaye al'aurar kada ku je ku yi zina duk wannan yana daga cikin darussan da wannan aya ke koya mana malam yace wa inna ma amara Allah subhanahu wa ta'ala bil ghadb min al absari Allah yayi umarni da mu ringa idanuwan mu bal wa qaddama zalika ala al-amri bi hilqil furuji idan kun kalli ayar ma rinsa ido shi aka fara gabatarwa akan kare al'aura domin me yasa aka haka sai ce li anna ghadd al-basar min a'zam al-wasa'il li hifz al-furuj domin rinsa ido shi zai ita ce mafi girman hanyar da za ta kiyaye al'aurarka baka gina ba baka je ma ka kalli abu ba balle ma har wani abu ya karsu a cikin ran shi ta Allah ya fara da ya gudu min absarihim wa yahfazu furujahum idan mun kalla hadisin Abu Hurairah Ibn Taymiyyah ya faɗi wata magana mai kyau yake cewa Allah ya umarci mutane da kiyaye wato gannansu yace anna hiddal basari عن الصور التي نهى عن kalmar إليها كالمرأة والأمرد Yurisu يورث ثلاث فوائد جليلة معنى mutum ya rintse idansa ya kallon abin da Allah yake kada ya kalla wannan yana baka wata fa'ida guda uku fa'ida ta farko halawatul imanin lati ya ahla wa atyab mimma tarakahu Allah mimma abu na farko da zaka samu shine zakin imani in dai kana kau da kanka daga kallon haram to zaka samu zaƙin imani wannan zaƙin imanin kuma ya fi daɗi ya fi ƙarfi sama da abin da kake yi din da zuwa ce ka yi laifi ka saba ma'alla da zuwa ce kana da imani kaga imanin ya fi wancan daɗi na biyu sai ya ce nurul kalbi wa firasatu duk mutumin da yake kauce wa saɓan Allah zai samu hasken zuciya zai samu abin da ya kira firasa firasa shine hangen nesa za ka iya hango wani abu ka ce kar aikaza kaza za a cutu za ka iya hango wani abu ka ce ai kaza duk wannan da'a ga Allah yana gado wa mutum wannan sannan abu na uku kuwatul kalbi wa sabatuhu wa shaja'atu Zuciya za ta zama tana da ƙwari kuma za ka tabbata akan daidai sannan za ka zama jari to wannan duk abin da ya shafi rintsa ido yana ja wannan sannan sai Allah ya ce wa yahfazu furujahum sannan su kiyaye al'aurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana cikin ingantaccen hadisi cewa ihfaz auraka ka kiyaye al'auraka illa min zaujati sai dai kawai abin da ya shafi matarka au mamalaka malaka jaminuka ko kuma abin da damanka ta mallaka su ne bayi kuma Allah ya yi muminai Allah ya yi muminai da yake wallazina hum li furujihim hafizun karta aran wallazina hum يغمس والهاكبين فروز والهاكبين فروزهم والحافظين فروزهم والحافظات والكافرين نعم، الله كثيرا والسابقون أعد الله لهم وأجرا عظيما نعم ألا أنا يبغى من إليه سيتمس والذين هم لفروزهم حافظون سوني وأنا سيتيا الأورث إلا على أزواجهم sai dai kawai akan abin da ya shafi mazajensu amma malakat aimaluhum ko kuma abin da ya shafi wato abin da damar suka mallaka shine bayi shine bayi fa innahum ghayru malumin a wannan idan mutum Allah ba zai zargi mutum a nan ba amma fa man ittaga a adalibi wanda ya nemi wani abba wannan ba fa ulaika humul aadun wadannan sun kasance masu ta'addanci ba ta iyakar Allah da haka Allah maɗauki sarki bayan ya hana muminai bayan ya hana muminai ya sa muminai rinse idanuwansu sannan kuma sai Allah maɗauki sarki ya umarce su da kiyaye al'awarsu daga nan sai Allah ce zalika azkalahum wannan shi ne ya fi tsarki a gurinsu. mutum ya aikata waɗannan ayyuka guda biyu shi ne ya fi tsarki a gurinsu. sannan inna allaha khabirun bima yasna'un sannan Allah masani ne game da abin da yake aikatawa duk wanda ya daidai Allah ya sani duk wanda ma ya saba Allah ya sani Allah ta Allah shirya bai ta shi wa kul wa kul mu'minat yarjuna min adwarihinna wa yahfazna la

nan bayan Allah tabaraka ta'ala ya faɗi aya ta farko game da muminai maza sai kuma Allah yake sanya ƙara faɗar irin wannan doka akan ku mata wanda kuma a cikin al'amarin mata har da ƙari na wasu abubuwa da Allah ya ambata Allah ya ce wa kullil mu'minati ya ma'aikin Allah ka zaya mata mu'minai yaghdunna min absarihim su ma su rintse idanunsu su daina kallon mazajen da ba za su wa ya fazna furu da hun sannan su kiyaye al'aurarsu kada su je zina wala hunna illa ma ba haramin ha? sannan kada mata su ringa bayyanar da addarunsu sai abin da ya riga ya bayyana daga adal ma'ana sai abin da shari'a ta yi bai bayyana wal yadribna bi khumurihinna ala humul jam'i ne na shima su sanya hijabinsu ko mayafinsu ya biyo ta kan wuyarsu ma'ana su rufe tun daga kansu zuwa wuyarsu zuwa ƙasa lallai su wannan Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kada su bayyanar da adansu sai ga mazajensu ma'ana Allah zai bayani iya mutanen da za su ganki idan kin yi kwalliya to shine Allah ce kada ki bayyana kada mata su bayyanar da adansu sai ga mazajensu aw aba'ihinna ko iyayen su mata aw aba'i bu'ulatihinna ko kuma iyayen mazansu aw abna'ihinna ko kuma ƴaƴan da suka haifa aw abna'i bu'ulatihinna ko kuma ƴaƴan mijinsu wanda ba su suka haifa ba aw ikhwanihinna ko ƴan uwansu aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu kina da ya ta haifi yaya wannan ba ne fi ga adinki kina da kanwa ta haifi yaya ba ne fi ga adinki shine aw bani ikhwanihim aw bani akhwanihim ko kuma ƴaƴan ƴan uwanki maza wanki ko kaninki yana da ƴaƴa to ƴaƴansa babu ne fi ga adinki dan ba za ta aure ki ba aw nisa'ihinna ko kuma mata mu'minai aw ma malakat aymanuhunna ko kuma abin da su ta mallaka su mata din kina da bawa zai iya ganin adalci aw ittabi'ina gairi ulil irbati min ar-rijal ko kuma masu bi waɗanda Allah ya halicce su ba su da bukata ga su dai maza ne amma ba su da bukata zuwa ga mace to su ma wannan gan sun ga adalci babu wani abu aw tiflil ladina lam yadharu ala awratin nisa' ko kuma yara ƙanana wanda ba sa ɗagawa zuwa ga wato al'auran mata mana ko mace ta sa kaya a gabansu ko ba ta ƙanƙancin su ta sa ba za su gane ta sa ko ba ta sa ba mana yara ƙanana أو الطفل الذين لم يظهروا ala أوراق nisa sai Allah ce wala yadribna bi arjulihinna kada ta ringa buga kafarsu domin dama can larabawa suna da ado irin na na munduwa sarkar da ake sawa a kafa mata suna yin ado suka sarka a kafarsu wannan ko addini bai kushe wannan ba amma kamar yadda zan yi bayani a gaba zamani ya zo da wata fitina wata so da yawa idan mace kuma tana sawa za a garge ta amma aslan mace sa sarka ta gol ko sa kowace irin sarka a kafa ta wannan ba laifi bane ado ne dan mata daɗin suna yi dan a gane abin da suka sa suna tafiya suna buga kafarsu dan a cewa lallai ƙafarsu akwai tarka ta ta gwal to shine sai Allah yake kada su ringa buga kafarsu dan a gane abin da suka sanya a wannan kafar su na ado sai Allah yake wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku munai la'allakum tuflihuna ko fara bauta a ranar alkiyama wannan ayar malamin tafsiri suna ambata dalilin saukarta na daga cikin abinda malamai ke ambata shine abinda al-imam ibn kafir ya ambata a cikin tafsirinsa cewa jabir dan abdullahi allah ya kara masa yadda ya ba da labarin cewa asma binta murshida akwai wata baiwar allah asma binta murshida to ta kasance tana wani guri wata unguwa a yankin banu harisa to tana cikin gidanta a wannan unguwa mata suna yawan shiga gurinta idan mata suka shiga gurinta sai sanin ga bayyanar da awarwaransu da sarƙarsu da munduwarsu ta kafa to ita kuma wannan mata sai kishi ya kama ta ya za ta su goma mata gida suna cire tara hannun suna fitowa kafar suna fitowa mana mijinta na iya zuwa ya gansu a cikin wannan surar da aka bata su jabir yace shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa wa qul lil mu'minati yaghdhunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna sai Allah ya saukar da wannan ayar ya hana mata su dinga bayyanar da su a ko'ina kuma yana da cikin mata saboda saboda kishi wata matar ba ta bari ma karin zai ta da kawarta ba da haka idan ka zo gidanta sai dai ta ɗauke ka cikin kauni ɗaki wanda ko ka dawo ba za ka wuce ka ganci ba wai ba ta so ka ga wannan matar wannan matar kuma ko da tana da miji haka mata suke rayuwa wasu matan saboda kishi sai ga suna kishi da ƙarninsu duk lokacin da suka ga wani abu na gaisawa ko na shiri tsakanin mijinsu da ƙanwarsu to daga lokacin tashin hankali ya shiga Wani biyu yana faruwa amma dalilin da ya yasa haka yake faruwa shine zamani ya riga ya canja dan mijin sai je fara soyayya da kanwar ko da bai ciki bai ya yayi bakwa in kanwar ta ba shi haɗin kai sai gaba da rayuwa a haka to idan muka kalli wannan ayar ibn kathir yake cewa hada amrun min Allah ta'ala bin nisa'il mu'minat wannan umarni ne daga wajen Allah wa ta'ala zuwa ga ku mata mu'minai wa ghiratan minhu li azwajihinna ibadahu mu'minin dan kuma ke nuna kishinsa ga bayinsa wanda suka mu'minai shi ne sai Allah wa ta'ala yake mata su ringa zinta idanun muna gane ha aka ce mata su ringa rinta idanun su ma kar in kin fita hanya ki kalli wannan namijin ki kalli wannan namijin ki kalli wannan namijin wannan haramun wannan yasa aka ruwaito daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annaha kanat inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa maimuna wata rana da ummu salama da maimuna duka matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam suna gurinsa قالت أم, أم سلمة فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم وترانا من ذا الله سنة لي دا دا أسماء دا دا دا, دا أم سلمة دا ميمونة ما كان سنة سنة تارة دا مجلس سنة هيرا suna cikin wannan halin kawai sai ga abdullahi ibn ummu maktum abdullahi ibn ummu maktum sahabin annabi ne kuma yana yin kiran sallah ma a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da Abdullahi ibn Ummu Maktum ya zo ya taho sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga bayan ma'ana su buya a bayan hijabi da yace ku tashi ku buya a bayan hijabi sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai makaho ne baya gani kaga kenan tunda makaho ne baya gani ba zai kalle su ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to ku makafi ai ku ba kafi bane ku za ku iya kallon sa muna gane ha to ka wannan ya nuna kamar yadda namiji ya rinsa idan sa haka mace ta rinsa idan ta tun daga makaho ya taho suka ce da manzala ta salama manzala ya ce su je su kuya a bayan katanga sai suka ce mai alaika huwa a'ma ya ma shi Allah ai wannan makaho ne me za mu koyar maka me zai gani a tare da mu sai manzala salama ya ce eh idan shi makaho idan shi makaho ne kuma makafi ne to tunda kuma ba kwabi bane ku ɓuya kuma kada ku kalle shi haka manzala ta salama ya gaya matansa muna gane ha malam yace wal haqiqatu anna nazara an-nisa'i ila ar-rijali wa nazara ar-rijali ila an-nisa'i ghaliban qad yakunu sababan liftinan kullum minhuma bil akhar malam yace maza ta dinga kallon mata mata ta dinga kallon maza wannan dalili ne da yake sa su fitina da juna a wani lokacin wannan dalili ne da yake sa su fitina da juna a wani lokacin wanda hada fa innal faisala fi hada kulla wallahu alam malam yace to abinda zai zama shine daidai a cikin wannan al'amari fi nadirin kullum min insanin ila al-akhar a cikin kowa ya kalli kowa to shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Ali لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة من لا لا يتي إذن كاللي أبو to kada kuma ka bi shi da kallo domin kallon da kai kwatsam ba tare da ka shirya ba wannan babu zunubi amma kallon da ka ci gaba da yi kuma to wannan akwai zunubi a cikin sa sai malamin sai wata magana to wani irin kallo ne aka haramta aka ce duk kallon da ake yin sa da sha'awa wannan sallan haramun bai kamata ka kalli kowa ba mace bai kamata ka kalli namiji ba namiji bai kamata ya kalli mace ba sai Allah ya ce wa yahfadna kunna sannan matan nan su kiyaye kawukan su daga zina haramun ne ba daidai bane haramun ne ba daidai bane me yasa ake Allah madaukakin sarki yake faɗa wannan a cikin alqur'ani saboda ya san yana faruwa yana faruwa yanzu akwai mata da yawa akwai mata da yawa da sun san cewa wasu daga cikin 'ya'yan da suke gabansu ake danganta su da mazajensu ba 'ya'yansu su ba na ga ce ko kuma zan kira shi ba na ga fatuwa ta wata baiwar Allah za ta tausaya ma aka yi wa'azi akan abin da ya shafi zina wannan abin da aka faɗi irin hatsarin da abin da za ta samu a ranar alkiyama na bala'i wata mata kawai sai ta fito ta rubuta takarda tana neman fatuwar ya zaki. tana da 'ya'ya guda shida dukansu kuma ana danganta su da mijinta amma guda uku daga ciki ba na mijinta ba guda biyu na ɗaya da na biyu na wani ne daban sannan guda ɗaya ma na wani ne daban wannan guda uku na ƙarshe su ne 'ya'yan mijinta to shi sa kullum Allah ya yake maimaitawa don irin wannan al'amarin yana faruwa ko musamman kukan da zamanin da ake ciki yanzu zamani ne mai hatsarin ciki da a rayuwa sai dai ka ji cewa ana zargin wani ko an biyo wani ya je wani gida farkanci to amma yanzu abin da yake faruwa mata su suke bin maza su suke bin su mata aure ta ringa bin wani namiji daga kuma sau da yawa da Allah yake ta kada ku bayyana ku ni na sun ce mutumin da aka je gidan biki mata suka yi rawa aka ɗauko kasafin aka sa a gidansa ana kallo a nan ya zo ya ga wata mata sai ga wannan matar ta yi mata aka yi rinda bibiyar matar sai da ya gano inda take rinda bibiyarta wanda da ƙarshe ma sai da ya mata asiri ko matan da take bin shi me ya jawo shi ne rashin aiki da dokar Allah mutane suna rayuwa yadda suka ga dama sai za abin da yake daidai ma jahilci ya samu mai da shi ba daidai ba misali yanzu lallaba jiki ga mace wata gani take ma ƙauyenci ne kawai wata gani take ai ƙauyenci ne ma a cika wani lallaba jikinta musamman in ta yi wani boko na ba gaira ba ni? to ana sanar ganin cewa ai ai ta kamar ana so a danne mata haƙƙi ita kamar ana so a yi mata kaza ita kamar ana so a yi mata kaza wanda kuma a ƙa'idar rayuwa na sha na faɗa muku shi ne duk abin da yake da mutunci da ƙada ɓoye shi ake shi sa inda za a zo wani ya yi tsirara yana tafiya akan titi abin da zai zo hankalinka shi ne wannan mawakaci ne ko da yana da hankali ko mace ko namiji yanzu kina fita nan gudun wani tsirara kawai yana tafiya abin da zai zo ƙwarar kawai wannan mawakaci ne ba za ki taɓa jami hankali ba ne saboda ya yi abin da ya saba ma hankali domin jiki sirta shi ake yi shi ne hankali amma fito da shi fili to rashin hankali duk wani abu da yake da tsada ana ɓoye shi yanzu kuɗi yanzu mace sai su zauna shekara goma da mijinta shi ya ƙi gaya mata nawa yake da shi ita ma ta ƙi gaya mata nawa take da shi saboda kuɗi suna da muhimmanci muna gane ha yanzu ku je banki kaɗai ku ga matakan da ake ɗaukar kuɗi duk nasinta ba za ka iya yin amfani da wata hanya da za ka wuzurorin kuɗi daga akawuntin wani ba yana koye muna gane ha to mace saboda Allah ya yi jikinta da muhimmanci sai Allah ya sa mata rufe jikinta ma'ana ba kowa bane zai ganta sai wanda ya biya hakki shine zai ganta amma mata wannan duk an wanke musu tunani suna maganin ma ƙauyenci ne addinin musulunci ya tsananta ya za a zuwa ce mutum ta rinda lullube jikinta to rashin lullube wannan kuma shi ke jawo fitina a daidai irin wannan zamani shi ke jin fitina Allah Ta ala shirin a ƙarƙashin wannan aya malam ya kawo wani hadisi da yake da muhimmanci wannan hadisi yana cikin musnad na imamu ahmad kuma Alhaifami ya ambace shi a cikin majmu'uz zawa'id haka at ya ambace shi a cikin al wanda hadisi ne hakan manzala ta kalama yake idza qallatil mar'atu kamsaha in dai mace za ta kula da sallolinta guda biyar wa hajjat fardaha in ta samu hali kuma za ta je aikin hajji biyu kenan wa samat shahraha in ramadan ya zo za ta azumce shi wa hafizat farjaha sannan za ta kiyaye al'aurata ba ta jina wa ata'at ba'laha sannan za ta rinje mijinta da'a manzala ta salama ya ce kila la hadkuli min ma'a ma ayyi abwabin jannati shi'ti za a ce ita udkhuli ayya abwabil jannati shi'ti mana in dai ba ta ci abubuwan nan guda biyar sallah aikin hajji in tana da hali azumin ramadan ta kiyaye ba ta zina sannan ta yi mijinta da'a manzala ce ranar alkiyama za a ce je ki shiga aljanna ta kofar da kika ga dama haka su sallama yake za a ce da ke shiga aljanna ta kofar da kika ga dama amma ki kula sai kin yi sallah cikakkiya in kina da hali sai kin je aikin haji. sai kin kiyaye kanki biki zina ba sai kin yi wa mutum kiɗa sannan sai kin yi azumin ramadan duk ramadan da ta in zaki wannan abubuwan guda biyar to ranar alkiyama za a ce miki ki je ki shiga aljanna ta kofar aljanna da ke daga dama to kaga wannan yana na mana muhimmanci to daga nan Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada mata su bayyana adansu illa ma zahara minha sai iya abin da ya bayyana wanda daga cikin malamai suka ce to me ake nufi wanda daga cikin malamai suka ce illa ma zahara minha yana nufin tafin hannunta da fuskarta shine kadai abin da mutum za ta fita da gidansa zai zai bayyana kai wasu ma daga cikin malamai suka ce ba wannan ake nufi ba abin da ake nufi shine tufafin da ka lullube jikinta da shi wannan dole ne sai an ganshi shi kadai ne zai ganin ta da shi misali hijabin da mace ta sa ai dole za a ganta da shi to shine illa ma da haramin ha ba wai tafin hannunta ko kafarta ba muna gane ha to wannan shine kadai zai bayyana ga mace shine wala yubina zinat wa shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da wala ta zinatahunna illa ma zahara minha sai Allah yake wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna sannan su saukar da himar malullubinsu har zuwa kan wuyansu har zuwa ƙasarsu haka ake ta mace ta lullube wuyanta idan mace ta bayyana da wuyar ta bayyana da al'aura wuya sai an lullube shi in kun ɗauki fassara waɗancan malaman da suka ce ma ga haramin ha shine tafin hannu da fuska to shine kaɗai zai bayyana a cikin mace in mun ɗauka a tufafin da ta lullube kanta ne to hatta tafin hannu da fuska ba zai bayyana ba tufafin nan kawai shi za a gani in mace ba ce haka ba to ta saba ma Allah muna gane ha muna gane ha an roƙi hadisi daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa yarhamullahu nisa'al muhajira Allah ya rahama ga matan muhajirai al awwal na farko saboda mai take lamma anzalallahu yayin da Allah ya saukar da wannan aya wal yadrimna bi khumurihinna ala juyubihim lokacin da aka saukar da wannan ayar shakatna murutahunna fahtamirna biha sai suka ringa yaga abin da suke lullubi da shi wato abin da suke lullubi da shi su haka sai su yaga sai su dauki abin da za su rufe kansu da wuyansu wannan na mace dole mutum in za ta tsira ta musulunci sai ta lullube wuyanta wanda kuma gyale baya lullube wuya gyalen ma da ake an karami ake kuma mai shara-shara wanda komai za a iya ganin shi a wata riwaya ta aisha ce lokacin da aka saukar da wannan ayar to haka dai matan suka rinda yin wannan suna lullube wuya ne, to kuma haka ake son kowace mace sai Allah zai lissafa mana waɗansu maza da su ne kaɗai in kin yi kwalliya za su iya ganin kwalliyar in ba su ba duk wanda ya ga kwalliyar ki kin saba ma Allah da manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira ya ce sun fani min ahlin nar lam arakuma mutane biyu ɗan wuta ne ban taɓa ganin su gida biyu na mutane ɗan wuta ne ban taɓa ganin su na farko su ne kaunin ma'ahu siyasun ka asnabil bakar ya birgo na mutane ne za su da bulala kamar jelar saniya suna dukan mutane da ita malamai suka ce duk mutumin da zai je wani ba dalili da bulala ko da sanda ko ya amfani da bindiga ya harbe shi ba dalili to yana cikin wannan hadisin ba zai shiga aljanna sannan sai Allah sai manzo Allah ya ce wani sa'un kasiyatun ariya da matan da a tunanin sun sa tsara amma a shari'a a tsirara ma'ilatu mumila suna tafiya suna rangwada suna jan hankalin mutane manzala kalma ce ru'usu hunna ka asnamatul bukhtil ma'ila kansu kamar tozai raƙumi yake waɗansu sun yi ƙarin gashi wasu sun ƙara da kofi wasu sun sa gwangwani da haka zaka ne ganin kansu kansu kamar tozai raƙumi manzala ce la yadu kullal janna ba za ta shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za ta taɓa jin ƙanshin aljanna ba wa inna riha hala yujadu bil masirati kada wa kada tare da cewa in ya rage ma sauran tafiyar shekara 250 ka je aljanna to zaka fara dukan shin aljanna wani hadisi ma ce in ya rage ma sauran tafiyar shekara biyar ka je aljanna zaka fara dukan shin ta amma su waɗannan ko ƙanshi ba za ka ji ba saboda dukan mutane saboda rashin sa suturar da Allah yake a sa yanzu kayan kwanin gaba ɗayan ku kowace da hijabun ta da niqabin ta saboda gurin Allah za a zo amma ran da za a yi biki kuma za a sha mamaki ba ka ba za a sha mamaki to ba ruwan Allah in ma kina da wani kaya da kike so ki nuna ki sa su ki lulluɓa jikinki in kin shiga cikin mata sai ki kire wannan babu ne a amma ko Allah yana mun gata ma ba kwa za ta Allah yake mata saboda abu mai tsada ko yaushe ake kamar yadda na faɗa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wala yubdina kunna illa li bu'ulatihinna kada mata su bayyanar da adansu sai gawa sai ga mazajensu wannan ba ne nufi namiji ya gama ya ga adan matarsa ya gama matarsa kama gaba ɗaya duk wannan babu nufi wannan shine dalilin da ya sa ma ya je aure to wannan babu laifi domin kalmar ba'al tana nufin namiji أعاند وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا muna gane ha in kin yi ado ba wanda zai gani sai mijinki haka Allah yake aw aba'ihinna ko kuma iyayenki maza mahaifinki babu laifi ya binki muna gane ha mahaifi da kaka na wajen uba da mahaifin uwa a da kuma kaka na wajen uwa duk wannan babu laifi su gani muna gane ha haka kannan mahaifinki dan sun ga adanki ba wani abu ne dan ba za ta aure ki ba haka yayi mahaifinki sun ga adanki wannan ba wani abu ne shine illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna haka baban mijinki dan ya ga adanki babu laifi a ciki kama tambayar da zai yi muku kanin baban mijinki ba kowan baban mijinki ya halatta ya gadanki su ba da an samara ya halatta ba saboda idan wannan mijin ce ya iya suke ki kanin babansa kowan babansa zai iya zuwa ya ya halatta ana magana shari'a ne a shari'a ya halatta sai dai in ba za ka iya yi ba wannan wani abu ne daban manzala ta kalama an kama damu aka ce ya ce ba zai ci ba me yasa ba za ka ci ce saboda babu shi a gari na mu ba ma ci a garin mu shi sa kawai ba zai ci amma ba dan haramun ba da haka ba haramun ba ne mutum ya saki mace wan babansa ko kanin babansa ya aura wannan ba wani laifi a ciki ba damuwa kamar yadda ce ma mijinki na iya sakinki ya auri kanwar babanki ko yan babanki ya halatta za a yi gaba ne ba za a yi gaba yake da baki a san sabakun rabu ba mu abinda muke bayani a nan ku saurara abinda muke bayani a nan muna bayanin shari'a ne ba dukkan abinda shari'a ta ce a yi za ka iya yi ba akwai abin da shari'a ta ce ka yi amma ba za ka yi ba da haka ba za ka haramta ba in wani ya zo ya karkace bai kyauta ba yanzu wani muku misali yanzu wa na iya mutuwa kani ya auri matarsa kani na iya mutuwa wa ya auri matarsa to da asali babu aure da dan ya mutu ma ba zai aura ba yanzu misali yanzu idan miji ya mutu ba matar zai auri matar shi ba zai aura ba ba zai taɓa aura ba duk mutumin da in ka mutu zai iya auren matarka to haka ma in ka ce ta ma zai iya aura in ka ce ta ma zai iya aura muna gane nan wala yubina zinatuhunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna Ya'yanki da kika haifa to su waɗannan ƴaƴan ba laifi a danki wannan ya shafi ‘ya’yanki da ke kika haifa a cikin ki da kuma ƴaƴan da ƴaƴanki ne suka haife su misali in kina da ɗayan ba laifi bane ɗan ya ga danki haka ne ko to shi ma wannan ɗan naki da zai haifi ɗa ba laifi bane ɗansa shi ma ya ga adanki shine au abna'ihinna au abna'i bu'ulatihinna haka ƴaƴan mijinki wanda ƴaƴan mijinki wanda ba ke kika haifa ba su ma dan sun ganki da ado ba wani abu dan in dai kin auri mahaifinsu to ba yadda za a yi kuma su su zo su aure ki duk matar da mahaifinka ya aura ta haramta a gare ka har abada haka ne idan kin ga ƴaƴan mijinki za su iya ganin adanki muna gane ha au hinna haka yan uwanki wanda kuke uwa daya za su iya ganin adanki wanda kuke uba daya za su iya ganin adanki wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya su ma za su iya ganin adanki muna gane ha to kazin su kazin ba zai ga adanki ba dan kazin ba dan uwanki bane muharrami zaki a wurin kazin ɗinki kanwan mamanki tana da ɗa akwai aure tsakanin ko babu akwai kaga in kun yi aure an yi aure ne da ɗanya da ɗan kanwa wannan akwai aure tsakani ko babu to shi sa shi cousin ana mai mu'amala ne irin ta stranger irin mutumin da ba ku da alaƙar jini da shi irin shi ne matsayinsa in dai cousin ne tunda akwai aure tsakanin ku ba za ki zo ki ce ai dan uwana bane ya shigo gidanki lokacin da ya gana ma ya shiga ɗakin ki kaza a ba zai yi ba ba zai taɓa yi ba in ba haka ba sanan kuma za a sha mamaki shi sa duk namijin da ya san abin da yake yi ba zai taɓa yadda ya ga matarsa tana mu'amala da din da kuma ya kyale ta ba ba zai bari ba kazin ko gidanka ka bari sai in kana nan da zuwa gaita shi amma kai mai da gidanka wajen jigila wata rana muna jami'a ina da wani aboki gurin zaman mu ɗaya da shi sai yayin sai aure da yayin sai aure sai wani kazin din mata yake zuwa gidan da kazin din mata yake zuwa gidan sai zargi ya shiga sai aka ɗana musu sarki shi wannan abokin na wanda muke zaune a jas ɗaya a kujera ɗaya yake duk lokacin da aka ya zo yana zuwa a gaya masa yana zuwa ku sai a gaya masa ya hau babur ɗin sai tafi gida yana zuwa gida gida a kulle da gida ne katangun gunsu ba su yawa gida ne irin na cikin gari kawai sai ya shiga ta gidansu sai ya haura gidan sai dai kan da su suna da kuma kajin ɗinta ne saboda kajin waɗansu tun da gida ce fara soyayya da ƴar uwarsu da haka in ce aure ma sai fake a matsayin ɗan uwa ne sai ringa zo ma gida wannan abu ne da yake faruwa da haka fazil ba a mai mu'amalar mutumin da dan uwan ba take wanda suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya wannan yana dama ya rinka zuwa gidanka amma cousin kawai dan suna dan wa dan kane da matar kakka bar shi in ka bar shi zai zai ma illa a gidan kuma zaka kan yayi ba sai Allah ne tona a cikin amma wata mata za ta iya faɗa da mijinta akan cousin ɗinta ai so yake raba ta da uwanta to shi musulunci sai ka fahimce shi yadda yake shi sa na biya muku yanzu in ka ce za ka ɗabbaka musulunci ka ce kannan ka da shiga gidanka kannan matar ka ne ya da shiga gidanka abin da 'yan za su ce ne, an shanye ka kuma wannan ne daidai kanin ka bai da wata hujja da zai ringa shigan ma gida ko da shi. domin wannan matar zai ma iya ziga ta kurabu shi ya je ya aure da ya halatta Allah ya muna gani au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna haka ƴaƴan ƴan uwanki kina da ƴan ƴar uwa mace ko kina ɗan uwa namiji sai suka haifi ƴaƴa to nan ƴaƴan za su dinga ganin adanki babu laifi a ciki au bani akhwatihinna ko ƴaƴan ƴan uwanki mata duk wannan babu laifi shi sa ibnu kasir ya ce wa kullu ha'ula'i maharib maharimul mar'a dukkan wannan muharramai ne na mace da haka babu laifi su ga adanta muna gane ha sai ce auni sa'ihinna ko kuma mata wanda daga cikin malamai suka ce auni sa'ihinna mata kawai ake nufi gaba ɗaya mata za ta iya ganin adanci amma da cikin malamai ta ce a da aka ce auni sa'ihinna ana nufin mata muminai hatta mata armiya bai kamata ta ji adanki ba mata musulma ce ya kamata ta kai adanki in in muka ɗauki fassarar cewa ana nufin mata musulma to kin ga haramun ne ke niki bawa armiya ka miki haramun ne ki bawa armiya ke miki wannan gyaran kai da kuke yi ko wankin kai ko gyaran kai duk da kuke kiran shi haramun ne ka ɗauki kanki ki kai gurin armiya saboda kan mace adonta ne don gashi yana daga cikin abin da ake yin ado da shi da ka ba za ki ɗauki kanki ki tafi gurin armiya kitso ba ba za ki ɗauki kanki ki tafi gurin armiya ita ta za ta wanke miki kai ta gyara miki shi ke miki duk abin da mata ke yi ba wannan ba zai yi ba shi sa ya ce wani ta jinna amma mana ka tsaimanu kunni ko kuma abin da dama ta mallaka shi ne bayi wasu ma'ana suka ce bayin ma maza wasu kuma suka ce a a su bayin ma mata wasu suka ce a bayin har da maza duk za su ganin saboda bayin ki ne saboda duk lokacin da ka gama ce ta je ta yi wani mummunan abu da na ƙasa da ita to laifin ta misali yanzu a ce wannan mace ce wannan almajirin gidanta ne in dai ka wani abu ya shiga su to laifin mata gidan ne la'alla ma ta yi kirtininta da cewa sai an kore shi abinda zai ba ku kuɗa ko kistar annabi yusuf kistar annabi yusuf da ya zo gidansu a matsayi da shi aka yi a matsayin bawa amma da ƙarshe matan nan ta neme shi da ya kiyar da ta ce masa to ya zaɓa ko dai ya je kurkuku ko kuma ya abin da ta sa shi annabi yusuf ya ce rabbu sijina habbu ilayya ya yad'una ni ilayya haka ya faɗa ya ce ya rabu a cikin a habbu ilai rabbi cikin a habbu ilai ya ce wannan kurkun ya fi soyuwa a gare ni sama abin da kake so na aikata ga an gudun laifin waye laifin ta ne wanda da matan gari suka gane suka zarge ta tana so su kubutar da kanta sai da ta tara matan gari gaba ɗaya ta kawo musu abin da za su yi walima da shi ta kawo musu da wuka kamar yadda malaman tarihi suke faɗa suna cikin yanka wannan abu annabi yusuf ya ado ya fito to a ganin haka ne suka zo suka ringa yanyanka hannunsu sai ce wannan fashi ne wanda kuke zargina a kanta wannan shi kuke zargina Allah ce falan mara ainihu akbar na wa kasfa ana aidiyahun ta sai gani suke mamakin irin kan annabi yusuf har suka ringa yanyanki hannunsu amma da kan gaba suka wannan ba dan adam bane in hada inna malakul karim wannan annabi ne wannan mala'ika ne kawai bai girma ba dan adam bane muna gane sannan abu tabi'ina gairu ulil irbati min ar-rijal sannan sai a tabi'ina gairu ulil irbati min ar-rijal to an ga mun lokaci ya cika na gobe za mu tsara wannan sannan sai mu ci gaba da izinin Allah amma dai mu rike iya abin da Allah madauki sarki ya faɗa za mu ci gaba daga awu tabi'i na gari ulul izzati min ar-rijal gobe in Allah tabaraka wa ta'ala kai mu gare da lafiya abin da na faɗa gaba daidai Allah ya ba mu lada wani ne kuskure Allah mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh